Ministan sadarwa Dr. Isa Alfantani wanda ya bayyana haka yayin karɓar bakuncin shugabannin hukumar kula da lamuran fasaha sadarwa ta Najeriya ya ce umarnin na shugaba Buhari na kunshe ne cikin jawabin ganawarsa ta farko da ministocin bayan rantsar da su. Sai dai masu nazari kan lamuran shugabanci da sha'anin gwamnati sun ce wa'adin wata guda domin ba da rahoton ya yi kaɗan matuƙa kamar yadda Dr. Abbati Bako ke faɗi. Wannan manufa da aka fito da ita ta bibiyar abubuwa bisa alkalima na kowace ma'aikata da kuma wato rassanta wannan zai ba da dama da ike za a azama ma'aikatan kowace ma'aikata na su ringa fito da alkalima ko su ringa tsora al'amuran tafi da mulkin al'umma bisa alkalima iyakaci a shawarar ba ta wuce cewar lokacin ya yi kaɗan koyo kunci wata ɗaya ba kamata ya ce a aƙalla wata uku sau hudu kenan a shekara wanda yake wannan zai ba da dama inda yake za a zauna a yi nazarin da abin da yake tafiya a kowace ma'aikata da kuma irin wato rassan wannan ma'aikata a saboda zuwa alkalma abubuwa ne da ake bukata na daidai ba a bukatar koda kuskure guda daya a al'amuran da suka shafi alkalma na tafikar da mulkin ƙasa. shi kuwa honorable alassan uba idris tsohon wakili a majalisar tarayyar najeriya cewa ya yi sabon tsarin da fadar shugaban ƙasar ta fito da shi zai sauƙaƙa aikin bibiyar ayyukan kwangilolin gwamnati da 'yan majalisar dokoki kan yi daga lokaci zuwa lokaci. Wannan zai taimaka wajen tafiyar da al'amura na gwamnati da na majalisa su ringa tafiya kafaɗa da kafaɗa musamman lokacin na yanzu da zubin majalisa ta yanzu da muke ganin cewa to na mai na nama na ne su agencies da parastatals kaga idan sun ba da nasu report to za ka ga su kuma 'yan majalisa yawanci dukkanin a ma'aikatar gwamnati to akwai kwamituttuka da suke kula da waɗannan agencies din saboda haka su kuma ɗan majalisa daga lokaci zuwa lokaci sun je sun yi oversight function domin daman su suka sa kuɗaɗen nan a cikin budget agencies din su suke auratar da ayyukan nan saboda haka su agencies din kaga idan suka ba da rahoton su kaga zai taimaka wa 'yan majalisa su ga cewa aikin nan an yi na gaskiya ko ba a yi ba wannan shawara ta yi daidai amma akwai gyara ina mai ba da shawara da gwamnatin tarayya ya kasance ta mai da wannan abu ya zama wata uku uku ya zama kwatale kamar yadda 'yan majalisa suke yin su kaga aikin zai tafi daidai kenan zai tafi kafaɗa da kafaɗa Hakan dai na zuwa ne a daidai lokacin da yau mataimakin shugaban Najeriya Farfesa Oshin Banjo, ya buɗe cibiyar koyar da fasahar samar da hasken lantarki mai amfani da hasken rana a jami'ar Bara ta Kano. wadda ya ce za a rinka amfani da ita wajen horar da ɗalibai a kan wannan fasaha baya ga samar da hasken lantarki a kan titin da ke harabar jami'ar. Haka kuma mataimakin shugaban na Najeriya ya halarci taron koli kan harkokin ilimi da gwamnatin jihar Kano ta shirya tare da kaddamar da sabon shirinta na ba da ilimi kyauta daga firamare zuwa sakandare. Mr. President has repeated that of the in the Northwest today not in Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.